Foto na ashirin Allah ya gwada Ibrahim lokacin da Saratu ta kai shekara tamanin da goma, ta haifi ɗa kamar yadda Allah ya yi masu alkawali, sun kira sunansa Ishaku, dariya. Lokacin da Ishaku ya zama sarmayi, Allah ya gwada Ibrahim, ya ce masa, ɗauki ɗanka tilonka ka miƙa shi haɗaya gare ni ibrahim ya yi ma allah biyayya ya gaskanta allah zai ta da ishaku daga matattu sai ya shirya ishaku bisa bagadi domin ya miƙa shi haɗaya ga allah kamar yadda kuka gani cikin foton nan sa'an da ibrahim ya yi shiri ya yanka ɗansa ishaku mala'ikan Allah ya kiraye shi daga sama ya ce, Ibrahim, kada ka sa hannunka bisa ga mai nan, yanzu na sani kai mai tsoron Allah ne, saboda baka hana mini ɗanka ba tilonka kuma. Sa'an da Ibrahim ya ta da idonsa, sai ya ga ɗan rago sarƙafe cikin sarƙaƙiya. ya miƙa ragon nan haɗaya ta ƙonawa maimakon ɗansa, saboda Ibrahim ya yi biyayya, Allah ya faɗa masa, zai albarkace shi, albarka mai girma cikin zuriyarka kuma, dukan duniya za su sami albarka.